الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu yace ci da aminci da tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ina na shi da wutani ni miya tsago gube 1435 kalenda a nigeria na daidai ga tsafo shi bai wuta oktoba ya tsago 2014 kalenda ya miladiya na ya ci gaba da katon littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya shek muhammad ibn salihin al-uthaymin rahimahullahu ta'ala banga mai katon gogu ne ko من ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقولي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى, سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا الرسول وقال تعالى إن الذين ك... إن الذين يكفرون بالله ورسوله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاه فهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين إن شاء الله man gan wani minu jin imani bi anna Allah ta'ala kidi Allah na latuna khatamar risalati wato cibo ko buni da risalati muhammadin bai sako ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wato tunai wa arsalahu ila jami'in nasi ce ci ma nabi tunda ba za an yi bata li qawlihi ta'ala ibn chashin lati nagan ya ayyuhal ya ayyuhan nasu ya ya zawan yishi inni rasulullahi ilaykum jami'a to ce ce ya ne bai bai bayani bo allazi lahu mulku samawati wal ard yasna mulki ya sama bakina la ilaha illa huwa adi zai zajibu ta gaske na sai Allah yuhuyi wa yumitu wa dan rayu mai wuya fa aminu billahi yayi maji ba ci wa rasulihi bi tuchuyi annabi al ummi annabi na al ummi umma ba mu makana allazi yu'minu billahi wa kalimati yayi maji ba ci wani bi ce ci na wa tabi'u mai lameto annabi la'allakum tahtadun yabo lady bawo wani minu yi maji imani bi an na shari'a ta huke da shari'a ya nufi sa sallam yi addinul islami ga addini ya musulunci wani allah zai ta zawo allah ta'ala na ta ita jina dabi ne ibadi ya wuce wuce nan wa an allah ta'ala kuma kika allah na latuna la ya kabalu min a hadin dinan siwahu sai ta agwa addini da ci da zan doro yin hali addini ya musulunci bana da kaulihi ta'ala ya bane ta latuna ga inna dina inda allahi al-islam lalle addini bayan sai cin gayi musulunci wa kawulihi da ga ganace latin ga? al ma, akmaltu lakum dinakum inan na mi addini gumiyaye wa atmamtu alaikun ni'amati ma ni malada ya zubaye wa rabitu lakum al-islam dina mai da jiga addini mai addini ga addini musulunci wa kaulihi da ya gani ga gan wa mai yabda ya gara al'islami dinan da ni gada kwa sun hajji da cika ilaji musulunci a nan cikin ga ne wani falan ya kubala mini a gwaki oluwa a guguwa wa wa fil asirete ya mi maza ni gafi min alhasirin zai jajen asara nan wa nara yi mele an na man za'ama sai dai zane ga yadda ga aliyau mai yinan nan jinan ga ajin ga ci dabo ka'iman na yikini nan makabulan inda Allah na ga agwa daga basu kona siwa dini islam babi biya ya musulunci nan min dini yahudiya ya ya yahudawa au nasraniya ko dini nasraniya gari hima ko ya jadin na jana fa kafirun zane kafiriyo summa in kana asluhu musliman asali zane nan gayi musulmi ta tabu a wadin gula tubuji fa in taba kago maji tuba ko fa in taban ga tuba jin waje andana wa illa ko maji musu kun kutila murtada guwe wani kibo ebe ridana ujina li'anna mukazzibun lil qur'an ya e na zanna wa al qur'an la gamana gawa nara yi mai ke lebe anna man kafara bi risalati muhammadin da na gaji kafirci da sakon ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami ilan nasi jami'an da ba su an yi bayani wannan fakadi kafara bi jami'in rusul da nawa ci manaba bai tuci bayanin hatta bi rasulihi ya yaz'umu hatta bai tuci na wadagagan annahu mu'minun bi ga wani ma jibi na muttabi'un lahu tamituna li qawlihi ta'ala ibn chat la tunaga kazabat qaumu nuhin al mursalin jama'a nabi nuhi atuci jaga mana faja'alahum kadhibina li jami'i rusul ko hmm. sai ci lagan a zamanci a zantuci ɓatala ga mana ma an na wulam ya smik nuhan rasulun duk da cewa tucin doci da wani shi hannu binu zana nan kala ta ala cikin hatuna gan inna lazi na ya furu na billahi lalle zai ci mana bobe su koyi nan wa rusuli bai tuci shi nan wa yuri duna caya cewa an yi fari ko bai na lai wa rusuli a cewa gan lai gala tsakanin tucin ya tuci bai tuci nan wa ya kula caya gan nominu bi badin wa nakfuru bi badin ya yi maji bai sashi sashi majima mai sashi yana wayo ridu na caja sai ya ta zo bai na zalika sabila ga Allah kwawa da bai da ya ji mani yana ulaika humul kafiruna haqqa da na shiga ya kafiri bai gaskiya ba wa tadna lil kafirina azaban muhina imma shiriji ya kafiriji azaba ya ba wani minu imaji imani bi annahu la nabiyya ba da muhammadin rasulillah ko mm-hmm. imaji imani imaji imani ke gadi nabin dondo zumaya nabi sa sallan ba nan wa wata ba da hu zan dondo na gaji da wani annabici zuma annabi aw saddaka ma ni da'ahu ahu kowa gaskiya laya zane gaji ga claim yi annabci zuma nabi wani فهو كافر ذن كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة يبون ذن وعن القرآن والسنة لغمنا وإجماع لغمنا وإجماع المسلمين عند إجماع المسلمين وعليه إنه قد كيف يعني بيسانا بيشيز مغوين جوانا بوا كيوكو نعم wani umenu yi jin imani bi anna Allah ta'ala kiri Allah latin khatamar risalati bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam tucibo ce cula da karshe bi tutumbe ya nabi sallallahu alaihi wa alihi Wa wale ga bayani ga bayani ga annabi ya mafari ya nuhu ko tuciya mafari annabi ya mafari ya annabi adam sallallahu alaihi tuciye mafari mai annabi nuhu ya bane cece latuna gan inna haina ilaika kama haina ila nuhin wan na, min ba'di yaji wayi biya kim da yaji wayi annabi nuhu kim da yaji wayi annabi nuhu biya ne bare dibi zumubona annabi sa sallan magan aga ga anabi adam bi tagwafa alkiyami wa ga yalo ba anabi nuhu fa innahu awwal rasulin ba'atha wallahu ila al ardi ibn ngai ce ma fa na tuce tun bayan zai fikin bono to anabi sa sallam gai anabi ya karsho ibn anabi ga ko ce matbiyan nubuwa mi gai anabi ya karsho anabi ga la nabiyya ba'di adi anabi don da zumayan mi bua anik Allah subhanahu ta'ala ga ma kana Muhammadu ba hadin rijalikum ma kana Muhammadu ba hadin rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin annabi Muhammadu fa ba bai zanduwa mini ba je ba wani ya tuce ya tuce mai annabiyan zumago annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man huwa ana al-aqibu ngai annabi ya kasha da annabi din da zumayan buwa annabi sa sallam ga zumayan bu a bede za da salasu na kazzabuna ba bata ga mana zuciya kulluhum yaz'umu annahu nabi domin ba sai claim ga ya nabi wala nabi ya ba'di amma da annabi din da zumayan mi buwa ebogo wale ga ezubu shi shiga ya ji wa yawin bayan ne za a san da mai shi ya nina to buyi mini ga ne biya annabi ci gawa kile mu dauna ne ko to buyi mini ga mu ya yi da biya annabi ci gawa dikiya ne wa kile mu dauna ne e bago aqida ahlus sunnati wal jamaa jo e jiwa a jiwa yaza bayan ne za a san da ma jihadi yani na ba kuma ji gane ko e bago ya gane shi ya shi ga gaci ni ta fi da cibiya imamu aji ko musafi a cini ta da ci biya na na fatima a cini da ci biya da kaza a cini da ci biya kaza na ya gane ne ba ta wasu ino ta sai yi kuyo ko shehu ya su fahimci nan da ci yaji ji da au a yage wayi na wajen da ke kiwo na fiye dora sai kiwo sai ya yi wa arsalahu ila jami'in nasi ce ce a nifisa ta da ba za a yi bata to faboku to fashiko to fajuru to balarabe to zai ji balarabe a nan da yi ta cikin latin gan kul gaga ya yi wa nasu ya yi an yi shi inni rasulullahi ilaikun jami'a tuce ce cimi bai baye bayani bu allazi lahu mulku samawati wal ardi mulki mulkin sama gangani da kinyina la ilaha illa huwa hadda zai zaji buta bi gaske na sai Allah wuce oyi wa mutu, wai dai rai umake wuyan fa aminu billahi yayi maji betu yace wa rasulihi dungan betu ci annabiyil ummi annabi na al ummi umma ba umma kana allazi yu'minu billahi wa kalimati naji iman betu yace kan gani ga yace yace na wa tabi'u ma lam da la'allakum tahtadu ya bai laidi bawo ba no jiga inni rasulullahi ilaikum jami'a tuciyar tuye ne bai bayani bu ya bago sako ya nabi gaskiyo amma tun da ba za yi bata wa ga aka ne ba ya tufo ba mai shi ji balarabe ya ne a inni rasulullahi alaikum jami'a annabin do nake kame annabi ne tun da ba da maji kawai amma annabi mu da tun da ba za yi bata. وكان النبي باطل لكم خاصه برزق الى الناس اما علي بن ابي مليان ne ta tuluba jama'a mi atun tuluba la yi bata e bugo yanzu la imaji be ganne wajen ko alladhi lahu mulku samawati wal ardi zai zaji buta da gaske na sai Allah wa ne ga na gai la ilaha illallah la ilaha illallah na gai kalimatul haqq da rabb Allah masalan kalimatan tayyiba ga ke kalimatul tayyiba Allah ga rabb Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fi sama' sai ci la misali ya kalimatu ta bi na gyaru dan kimbo a magwala guri da sama nan nga mai kiyo nga yi tauhidi gani be imani la ilaha illallah nan nga alhasanatu na ce na ga manja bil hasanati falahu khairun minha وهم من فزع يومئذ da daga bi alhasanatu ina wade ne da alkhairi guna magagan watun daga firgita ya fa alkiyami la ilaha illallah ngai kalimatul hakki na Allah subhanahu wataala ga e gwatan waji za amfani illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai daga jiribe gaskiya ne mana daga jiribe la ilaha illallah muke yi bi ilimi na la ilaha illallah ngai hablullahi yawa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ya kwa sai bai sai ci ne mai ga ga kire ma la ilaha illa nan. nana ngai kalimatu takwa la ilaha illa allah nana ngai da fadali da sarauni ngai zakai ga wacce ga da musulunci bo annabi sallallahu alaihi wasallam ga umirtu an uqati annabi sa sun ga buniyani islam ala khamsin amma sai ta ce wucin shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah jiga da sallah azu zakka hajji ganci la ilaha illallah ne nan ga illa zane jawan sha lalle ne jawan bilali kiyo aramu e bona lokuda za mu ci ga shahadu an la ilaha illallah zandorwa gu amma usama za wuce wu bice ga ya usama ya usama aka ba da an kala la ilaha illallah wa yubana wa la ilaha illallah gana ma za tasnau bi la ilaha illallah za a a cikin al-qiyama to a la ilaha ga bi fa'al qiyami no la ilaha illallah nawa ne da nan annabi ga tun zai tun ga da jin dawo ga a ne a cabin annabi ga ya mu'azu innaka ci kaman alal kitab falyakun awwala ma tadu ilayhi ay shahadu an la ilaha illallah wa riba shi e ma farna wa kai ga biya ji ga ne ya kadi da wajibu ta bi gaske na sai Allahu. annabi ga ka wasika lo ba zan wuce shi yawan ya shi musulunci e ne ma kai shi ne la ilaha illallah ibn annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai kalu bayan rakul bai zan bace nan ga kiyo kul ya al kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah na'budu illa ga kiyo la ilaha illa Allah la ilaha illallah no le da nan ngai zaga zango zuma wa da aljanna annabi ga man kana asiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna dan ga ka shuga la ilaha illallah nan dan wa da aljanna annabi sa sallam ga dan ga jihadili umma jeli ne la ilaha illallah na da aljanna man mata dan ga jihadili wa wa ya'lamu annahu la ilaha illallah man do ga da zai wadi buta bi gaskiya na sai Allah na dakhala aljanna dan ga ga aljanna to kima ne la ilaha illallah illahu zan ga caru ma ne la illahu ga ila hakima illallah zan don doye ba hukunci sai tun shi wa ne ga ma'ana na ma'ana nan wula gumiya ma'ana ya kutubi ya ji nan zai lamta sai da kutubi nan da ma'ana ya sururi ya ji na je lamu muhammad sururi ne abidi na nan zan ga khawariji shi wani zane ɓata karkwa wa riwa mafi amma ba ne la ilaha illallah na annaba shi gabe yin la mabuda bi haqqin illallah adda zai zajibuta da gaskiya na sai Allah bi ma'ana jibuta ya gidi ya jibuta tsawa jibuta kabara jibuta ya mace amma buta na jaje ne bata nan wani ya buta sai daidai na gani zai yana wajiya sai ci buyo ma lai dora fu nan ya bana sai ga zalika bi anna Allah wal haqu wa anna ma yaduna min dunihi wal batil sanda ce mai fasara la ya la gan la ilaha ma la mabuda mawjudun illallah adde ya zaji buta umar bona sai Allah wale fasara na fasara yan hululiya ji na wani ga sha'ira ji Allah kiyaye fasara na luwa jama'atu tabligi ji mu ganya ga kima da la lawa wa ga ga ikhraju shaki wai da khalil yakini bane ya sunna muke ji kima ya sunna muke ji daidai ma amma kamila ya lawun nan fala na batu ji zamfani nan man kala ha mutaqidan ma'ana ha wa kana amilan bi muqtadaha sana gugan wuci mai bi wuci mai bi akida yau ji gane wai manu umake lotu da muqtadu shi nan bi ma'ana wa bi al ilmi wa bi al yakini wa bi al sidqi wa bi al mahabbati wa bi al ikhlasi wa bi al inqiyadi ko wa bi al kufri bi taguti wa ke bi al mahabbati ranga nutki ba ta ne na jogu jike wa guji tabbatarwa majiga dole wala shirut na jogu ko fita e ya tulo biyu jike ewo yana e maga alwala ilaha illallah ya nawa ya jiwa shirka siri e ya zoji sai ci toko ya zi tsawo bi aya sai ci ba ta ne ba wa jike wala za musulunci loya ya kiyaye mu yuhuyi wa yumitu ce ci ga da ya rayu ga mai muyan faligan ne onda rububiya fa aminu billahi wa rasul ya ji ba ce ce mai laji ba tuci imani ba ce ce da muhimmanci sarauni imani ba tuci ma da muhimmanci sarauni imani ba ce ce wa ji be tauhidul ilmi al khabari wa ya yi ma tauhidul talabi wal tauhidul talab wal qasdi tauhidul ilmi al khabari taudiyar ilimi da labari ma ne na yau labari ko lai maju bai no lai maju ga taudiyar rububiya da taudiyar da ala asma wa sifati taudiyar talabar qasdi mun ga taudiyar al-uluhiyya ko taudiyar al-ibada am hasibtum annama khalaqnakum abasa yayi ko jari ta je go yazo wa annakum ilaina la turja ma shawabatun sai sha وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق sama da بكي je go yazo ba sai goyen gaskiya wa ma al jinna wal insa illa liyabudun ce jani ta yi bai zan ya sai mu a ga jibu ta ya mu ibada na magai ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali la ma la zahira walbatina batina sannan ko kala da ndo na ce ce wa mai daji mai to gaga gani bi ya tuna to na sanar to yi ban ban waligan na gani wa ga da ba ngoli addu'a al khawfu ar raja'u ar ragabatu ar rabatu al inabatu al khudu al inqiyad ba ta zuwa jiyo Allah subhanahu wa ta'ala wa mai mutu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ga jibuta ce ce wace ke da jibuta ya ndo ce ndo da jibuta da buta wace ya da ya ce giya walau a cire kula habita hannu ma kanu ya malu wagai lafa sai ci baci idna lukwata na gajiya na yana shirakta lafa sai ci baci na ya batan na mulku ta kunan nan min alhasirin khasirin e da magai ya fa sai ci baci wuca su ta ke shirka wuci ko sai ta fabi wuna ya gwatan zai ji mai ta wani ma'ajin amfani wa matan fa wuce fatu shafi'i gama la shirka is very dangerous to wuci ko to titan ya zuya buyu annabi ibrahim gawa ni wa baniya an budal asnam sai ci ɗin ya tobe to zuriya mishi ne ya ji buta ko ci na iman na wajibi to ci na gai tasdiq ko fi ma akhbara na diga ga gauka ji wuya gaskiya ko eh, fi ma amara ami to annabi ya ba fi wallahi wa fi rasula annabi gaji tauhidi ji sallah fiazu wa zaka luaji daɗiya da makamancinsu. watasdiqu fi ma akhbara yana nabi ga yau labari na ayi ma ji da nabi labari kan aljanna dabu inna dabu sirati dabu alkiyami dabu azaba kabari gaskiya ni mai kabari gaskiya dajjala gaciya nabi isa gaci shi ko hmm. al-imam gaciya laul mafuzi gaskiya al'arashi gaskiya ba ta inda janibi labari tiwo a imani ji gani duniya wastina bu ma na ha an huwa zajar yana nabi ga kan wuci nan wuci ba na ɗiya biyu a nabi ka shirka in ka siri in ka zawu in ka ci da in ka zagayi in ka na mimanci in ka yi yale in ka liwatu ko in ka asada in ka tokwaji ba ta kiji nan ya zulu biya gangani biyu in ka layafa in ka siri in ka tsama jini a ya ce ci wa an la yubadullah illa bima shara wa ma jibu ta ce ta sai na bidan shari'a ya musulunci ma na ke mina ne sa sallam ga june bo mata kuma rasul fa ku zo ma na kuma anhu fantawo ga annabi al ummi annabi na al ummi na annabi magba annabi majiya umamaka annabi magba umamaka amma ke bibe litafi ne zai ce babata ne buge gbonin wala ta kutu biya minika izan larta ba balmubutulun ga kube goyi makacin almubutulu na shi a zuwa jike sai da shakka Allah zai mini billahi wa kalimat na yi majiwa ta ci bai ya ci na wata biyu la'alla kun ta tadu e mai lami ya tuwa ne bai goyi laije e bawu a shawa ne gan asali yan bawu ɓata wa ya e na tuwa ne bi wata biyu la'alla kun ta tadu e gwagan ɓogewa gwagan a mai tuwa ne bi wa tursa la'allakum tuflihun yayi mututuce yabo ile gangwa wagai wagan walau da amince bayan ce ce molo feza ne la mutuce ci na wa molo feza ne wa ce ci na ai mutu anabi kul in kuntum tuhibbuna allaha ya ga ce wa ce ki fattabi'uni ya mutumi yubibukum allah ce ci wa wai ga ce gini ne ga tuci mun ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومثله جهنم وساعت مصيرا لما رقباتا wani zane gaji mutuci nan da na ba wato layu nan mutum mutu ya kuma da yaje mumini a ja nan a guya yi biya nan wula mutu ne ya shi kibu ma bai ne ja annama annabi sa sallam ga alaikum bi sunnati ya wasu sunna ne wa sunnati al-khulafa ar-rashidin da sunna al-khulafa ar-rashidun shi annabi sa sallam wa taraktukum ala al-mahajjati al-bayda ne ya ta koyi goro layluha kana hariha ya shuke da shi gidinu la zai gu anha illa halik zandondo wa fakki wani sai zane gaji alaka mutanen a sallallahu sa sallam ga lalikin na da kuma takin larikati ya za ga kakin ta cin ga dubo ya ti al'amru min amri umanni ma nan mu da bayu ga bayin na bayin mu kitabullahi dilla gusan alqur'ani Allah fa inna ma harama rasulullahi mislu ma harama Allah inna nabi ga ji haramu ne jeji be na tuye caji haramu ne ibn annabi ga ga fiye ga ma tuqanil hawa in huwa illa yuha. ito siyasa to ibada to yeto to sosoci to bango to aqido bata ya gaya ne diga ganya zainin dondo amma wala mi wato ya gaya ne ga shofe da liya ne bi ba mu al fi sunnati khairu min al-ijtihad fi al-bid'a yanzu ji deji na ga daidai da sunna nan wanda alkhairi gane da fe da ji da fe da lutu danyi mu ne sunna ba mu ci ga daidai gani bi bid'a na ebo ne fa alkiya mi ga dabe sanin ga jibu ta sai ci mulam tuke mina anabi jina nan sai ci ha goke za wuce lugwa ko alu nabi hukum bil A a'mala wa ga mi yayi labarin yadda ya shi ya tuna jan sara ga yadda indoro na na lazina dalla sayun fil hayati duniya. an ya tuna lubata nan wa ya yi ijo nan o mi ya sabuna nan yusinuna suna amele ga tun kirkin ga a yi donon nan bugo ga shishi yabo da zamu ci yi shi eh ga yamman ya Allah alqur'anu ga biyo ga ne da ga manya ga mitu sunna ga biyo ga ne da ga manya ga mitu amma kamiya go alqur'anu bi sunna guwe we ga manyi bi zo ga le ga yamman ba ga bai bi sunna cici a shiga mai hatu gaman kuma agagayen man la a fe da wabba za kuwa da biyan lutu na ga ake ke shi buwa lutu na tabi ga dalili a gaji ke nga da wani ngole na je tun egba ko za ne shi shi nga mayan musulmi na fi je pat ne gwa wanda biya sai zai ni ngole shi a je je irin nan ne ga sabi a nabi bai ne gwa da bai zando ya sai sai na ni kawai nan ebogo ga lagan zanuwa ci nga yana yi mai iyar e tiye kibo imilatu alkur'ani bai sunne ko gugu gugoye gaskiya wani ma kai da ga aliyo ba wanci zai bayyana gaskiya ne ago ya zama ga to ba wanci zai bayyana jidediya na jiki ma ga guguwa mu waje altumu takfira ainu khilafi kun wa wafaku kuma fa hakikatul imani ibn kai ibn qayyim ga yan bidiya shi waje altumu takfira ainu kuma yana laye ce zakafirun ga luliyayyu ba ko fa ku kun fa ke katul imani za mu ga da sha bai su ko ga zawuti da ke mu ne imani wal kufru indakum khilafu shuyukikum wa fa ku kun fa hakikatul imani ce bai go ga lalimin yabo Iza idan ga dide bai suku daga zane bi imani to wal kufru haqqul la thumma rasulihi bi shar'i yathbutu la bi qawli fulani wala zawi kafiri hakkin sa ku yobe tushuni kun ji gaza mai man ka na rabbul alamin wa abduhu an ce ci be wushu ne ani muhammad ne ga ka kari ka faraun ga ka kire nan fa za ka zo ku fara da na ka da na ka fi ga don ba da istikmal shuruti wanti fa'il mawani man najma za najma ke juna a ke arrasikhuna fil ilmi an oda shurutihi ibugo yato lami to bi. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngai tamassak bi hablillahi wa tabi'il huda wala ta ku bi da iyan la'allaka tuflihu a kwasa igbe ce ce mula mai otu ba wu ko? ta gobe ne ne gawa ga agin gore al'imam abul qasim zinjani magana. ta dabbar kalam Allahi wa ta mi khabar wada an ka ra'ayin layu la'imuhu asar wa na hajjal huda falzamu wakta dibil ula Humu shahidu tanzila allaka tanjabir ta وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأقل بالحذر نتدبر كلام الله بايك يتويتي تدبر كلام الله بايك يتريتي وكينكسو واعتمد الخبر من أقوى صحيح ودا أنك رأي لا يلائمه أثر رأي نوغا أغيق حديثي بآثار يمتوز ما نرى يتريتي ونؤمن بأن شريعته sa sallam hiya dinul islam imaji ma ke da shari'a ne sa sallam ga addinin musulunci wannan Allah zai ta dawo Allah li ibadi dinan nan sai ya je da ya wujuju da la je addinin wa anna Allah ta'ala kuma Allah hakika Allah la tuna la yakbalu min ahadin dinan siwawo sai ta gwa addini gwa zanu tun da addinin musulunci nana li kauli ta'ala ban sai na tuna ga inna dinan inda Allah huwa al inna dinan inda Allah al islam lillahi addini bayan musulunci ga addinin musulunci addini na tsoye tagonin ga addiniyar musulunci eh, define ya al'islamu don ga al'islamu lillahi bi ya yanzu zaɓa sun tura tsoye ci na tsoye ci jini ke ce bai ba da wani in kiya da lahobi ta ya zamu mutu wal kulusu mina shirki ya zamu laguwa daga shirka wal bara'a dan wa laguwa gani da zai je ji buta ya yanzu ci na ji tsoye ci ne addiniyar musulunci na mun da rukuni wuce ta wani annabi ga buniya ne islamu ala hamsin a da ta ce wuce yawan fari tawhid wala to ce jiniyar jibuta ya ce shi buge magaran dofu ba ci ma ya ga ganin muhammadu mai tuci ya ba ci sallah ya ta ce zakka ya ni ci yazu ya wuce ci kiyo hajji lahi alharam addiniyar musulunci na nan wa gumiya ne saboda sai cewa kuma akmaltu lakum dinakum ina mai ajini gumi yayi wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addini ya musulunci na nan nga ya addini na sai cago na inna dina inda Allah al-islam zanduwa ne kawai wasu addini da ce ko yahudiya ko nasraniya ko buziya ko shirka ko ko yanduwa yi na ko ibada ya kabari na sai cago ki ulugwa من تغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أديني مسلم كما تعتبونه كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيء دعني لا تي علوم لدى تعتبونه how wale yahudi شيء a جيه بأيوي je تلك aibi a ga ce ki talaka ga inna Allah faqirun nasara shi ma a ya to za an yi promote da matan ya so ya ci ko a ga anabi isa ya so ya ci ko anabi isa so ya so ya ci amma musulmi su kun aji so ya ci ya bi aigunya amma la'akin ya so ya ci da ya zaluta ga mala idan e sai duwa anabi ani ga la ta turu ne kama turantin nasara isa ibn maryam ma ana abdun mine wuje gaje ga abdullahi wa yahudi shi a za a ramuro a guji na ce caji na su ya shari'a na yahudi eh nasara shiganci masu kun a yawato gan a tato manya shi a jiki a di na su ya shari'a musulunci eh, eh, shari'a abu addini musulunci masu kun no yamhullahu ma ya sha su yuthbitu wa inda ummul kita, wa don da yana su ba malaika da ko ma nan saf min ayatina wa nusyana ti bi khairin mina aw misra to ce jinasku amma man shi zugu yi kuna ga ga nasku jini ta fi to ce nan a ittakhazu ahbaru rubana arbaban min dun lawli muslimi da tatacin sai ce lambarin yana annabi Isa wa ne yahudi shiga annabi Isa giye ciwo wa kalima lambarin buta na azima nasara shi ma ga annabi annabi Isa ce ciwo musulmi mazubin a ga anabi isa ya tuce ya ce ci wuce ya ce ci umarji ya ce ta da na maryama mu wali a da tatacin man da Allah ya Allah annabi rasulullah wanda ya sabu da kalmatu alqaila mar maruhu minhu wa anna jannata aqwa nar haq adkhala Allah jannata la ma kana min amal sai ne yawa ga wani ga musulunci da tatacin kemi na masunno to da tacin babu ya alasma wasu fata alusuna da tsakaniyar jahamiya gangan tsakaniyar mushabbiya da mu'abtila shi bai shirar kuwa mu'abtila shi bai ne ko mm. to jahamiya to mutazila to a shayara ya ce sahabe shi ya anabi na ji, ya ji na anabi mutu cikin na shiya shi jina gwaji gani ko baki ya ji bulu da ti shi kemi na shiya shi jina ma'ana ya ce sahabe alibaiti shi hasne ta su masu kun a tsakiyar yadda zami a nabi wa kemina na wasu dugani bai hawari jishi jina ba ne ga hasne da tatacin ya ce biyan kaddara a hasne da yadda jabir ya gani bai kadari ya ce lufin ka zalifin kabari a hasne da takaniyar jami a ya hawari jin motar zila gwalagin nan da murjiya shi a da fatan Allah wa'alam wa kaulihi da ya ganu gagan aliyoma akmaltu lakum dinakum inna ma yadini gumiyaye wa asmamtu alaikum nimati ma ni malada ya zadaye wa raditu lakum alislam dinan maje daga addini musulunci ga addini sai ci je bai yi bayina wa ne ga addini musulunci na gumiya ni ko inda bukata ya bibiya ya bogo ya zuca bidiyo biyu da addini bidiya to ya aqida bidiya to ya to musulunci je daga gani biyu ngo ji gane ko fa ma za ba da haqqi illa dalal eh da ba su mai gaskiya ba sai igi ko annabi sa sun ga ma da safiya mai na zama ne sami no fa wa raddun zana ta bin da wanda ba da bila na gani da su zawunci da buga addini musulunci ma gumiya ne da buga tijaniya qadiriya na kashabandiya ko sarudiya bata inda ga da kyau ya jabriya kadariya Mu'abtila, mushabbiha jahamiya ja'adiyya arabiya tijaniya barhamiya ibra bata da rikiyo zuma annabi biyo wa malam ya kun fi asrihim muta'arafan waje a bihi man da kumuru da bal zujar ina eh, ɗaya zamani a bai sahabi shi yana da ga bi yi zuma goyenin a ganye da tun zamuci ga malali ma maliku ga fa malam ya kun yawma izin dinan fa ya kuni yau yawma dina ina jihadin zamani a ya kana ci ga shi dini ni nan nan wa qawli bi banu gano ga mai tayi gar islam dinan falan yuqbala minhu ne ga wasu hadin na ji musulunci na go tuluwa wa fil akhirati min al khasirin fa'al kiyama zan ga fi da min asara ga da fi da min zai asara nan wa nara yumaili ma'ana wa na takidu anna man za'ama al-yawma dinan sanan ga daga gagayinan naji ajini qa'iman nan yiki ne makabula a cikin inda Allah ya ba su kone siwaji ne ne sa ma ajini ya musun janan min dinin yahudiya min addinin yahudiya shi aw nasraniya ko addinin nasraniya aw garima ko addinin yajin najahan fa kafirin zan kafiru kuma in kana aslu musliman asali man zan mun ga zan ga musulmi mun ci da ga ko agwaji ne yahudanci ma agwaji ne nasraniya yusta ta ba wajin wula tuburi fa in ta ba illa kutila murtadan ko bai tuba ma gun wani wajiri da li'anna muka zibulil qur'an wa zanawa al-qur'an daga mana kwayo ku mm. ya bugu addini yahudiya nasraniya da makamancinsu ce cagwa daga babban nan zai jaji hadatu Ladiya, ne ga addini ta nasraniya ta yahudiya ta musulunci wani jani nan wale da ne ji musulmiya gwaji mm. ne ku فتورا تراني في, في المساجد راكئا ne تراني في الكنيسة راتئا shehu sufa ya shiga ganin yau ko mai arabi na kan abu ya ziri shi da kan mace wasu da masalacin har mace ma jiki wasu da wace ma da wadi da biya ne gawai na promote biya ne da naure da kiyaye mu an da ce le ga to yahudiya to nasraniya to musulunci a dini ne a cakar ga milatul ibrahimiya har to babu naji conference ne ce sudan bai tin wadatul adiyani ga addini ba ta a ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lo no addini na sai ta gona ga addini ya musulunci inda dina inda Allah al-islam addini ya musulunci a dalbe yahudiya wa dalbe nasrani musulunci sai ci da jazan da umma sai ta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ci ma jazan da umma sai ta yamma da na Allah sai ci na amma addini ya yahudiya bi nasrani ga sai ci maji sannan ga uzairu ji sai ci sannan maga annabi sai ji sai ci addinin musulunci alkur'ani ha gumi la ya ce min bayne da wala min khalfi ga mana bi alkur'ani burubu da su muna amma addinin yahudiya bai da saraniya su ku lita ta shi un gumi a wuje ba yuhalifun kalima amma wazi ga ipon ke da no luwa fa wani lilatin da yaktubun alkitaba bi adi wani tabbata ya kan ta ga kuma kullu hadha min indillah a ce ganna daga ba to ya ci mun sai addinin addiniyar musulunci zando ne da wasu addinin doci na ji musulunci akwai yahudi akwai nasiraniya sakwai musulunci ma je zamuci muci maji imaniya na zane gimino a ga Allah ya ma bi fi azil umma mm. zan don do a wasa ko mi na ba yahudiyin wala nasrani ba yahudi ko ba bin da zai billazi to bihi wuci maji imani yadda yana na tutu bai na nan illa kana a asabina zan ga ka da mini yan kibo ya ji mina jo sai bai gwaya su ga wagan yahudi a nasarani a kaza kaza ɓata ni guro daga e na luka wuluwa wuluwa haka babu na ne zai je lamu buyin masalaci synagogues church wuta tana lawa tuwa shi bai nuna ko ala alkur'anu to a taura to injila alama jike eh alama lafi littafin ne yalla bai ne kun ji daidai yan musulunci ba sami ce ya legan nan a jami'ci ji ba sa irin na ji musulmi rami tu ka'ida na alkuran lacici da suna ya ciye a luzimbati ba to zai ji musulmi ne da sauran suna zama lafiya da mu ko to zai ji musulmi to malami a tuke alami a tu alikawalin na shi ko wanda ya sai a ki da alwala albara ga jikiyar nga alwala ya ce a ta wani jaji ne ne ka yahudi bai da sara shi ma diga ga agu musulmi shi ngai latifa da kacha mace da ga so yi go kalat yahudu laysat nasara la shi wa kalat nasara laysat yahudu la shi wa hum yatluna alkitab wa nara anna man kafara bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam mai le ga zane ga ga sako ya ne sallallahu alaihi wasallam an ga shi nawa bai sako ya nabi sallallahu alaihi idan na su jami'a ga haka ne kuma ba an yi bayani ba nan ka kafara bi jami'i rusul sannan wa ji kafirci bai tuci bata hatta bi rasuli allazi yaz'umu annahu mu'minun bi hatta to tucuna wanda ga muje imani bai nan muttabi'un lahu ko ce ne ga wato mituna li qawli ta'ala kazzabat qawmun nuhin al-mursal jama'a nabi wa hatuci an ga tuci lagamanan لفجع لكم مكذبين لجميع الرسل من شاء الله أسيقا ذا a fi zane shi a tuci ya eh, gasu shi fata laga manana ma'an da wallan ya zuku nu har rasul da cewa ta cin doci shi anabi nu zuwa nan wa qala ta'ala ce na ga inda da ne furu na billahi wa rusulihi da ya ci mana gobe tu be so gobe tu wai da lidu na ya yi fari ko bayin Allah wa rusulihi a cewa ga Allah ga gara tsakanin su ci be tuci wina wai kudu na caja ga numinu bi badi wa nafur bi badi yayi majiba sashi majma mai sashi misali a ga yi majiba nan Musa ma majima bi anin Isa bi da Muhammad anin yayi wudi shi ko ko a gayi yi majiba ne mu sama ji ba ne bi sama ji ma ba ne bo mu dan gole nan yana faraji ko yori na cewa ga ya take zube ne zalika sabila ga ne kwala ku ta ci wucin ulaika humul kafiruna haqa zan ga kafire bai gaskiya bo e bago e zu ga ga yahudi bai na faraji ji kafiriya kamar nan da kadi kafara ladina qalu inna allaha salis salasa da kadi kafara ladina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam ko lan yakun ladina kafaru min alil kitabi wal mushrikina kun ji kafaru kafaru ga ya to san amma ngole a da kafiri da wani shi mushriki na je jibuta ta da rest nan amma da da mine ya kafiri na shi alu zimmati nan to ma'ana ka a da kafiri da wani shi alu kitabi nan kafiri na shi alu kitabi nan ngole ya riya da ne ne daga na ta fi nan wajen zagashi yawo waje na zunawo wọ́gbọ́ jíziya wọ́bí ayé wọ́gá jíkí mọ̀ wọ́gá gun àmọ́ wọ́gá dá àdìkọ́ lílo tí yóò gangani bí ayé da makamancinsu na sára shi dabo yana jiran na yi ba alibi a sallam nan ko a rai ma guga a sai ba sabi yayi ko ana fi masala a gada masala ta annabi da makamancinsu yahudi fi madina anabi fedu ya zama lafiya biya a majiki a majikato triti inda kwaka ku ne wujo suka sebe jikina sebe le alkawali ba gan cona le gan a gaga mish a gan nasara da yahudi ji kafiriya ta gannalwa kafiri ga yabo da kadi kafara na kalu inna allah salis salasa kadi kafara na kalu inna allah wal masihu ibn maryam lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin inda ulaika humul kafiruna haqqan amma ga wani rike da tsakaniyar kafiriyar da ya ji yahud bai nasarar gani bai kafin da zai ji di litafiya ne ko laji ganewa zan mala ibn kai mika litafiya ga a kamu ali zimma da muhimmanci ya zugau wallawa ala abin da zai shawa ga ala alwala albara ta haƙe nan aga ta ga wani a gaskiya mishan da yahudi shi kai ya ga kafiriya sai ga jiya ko daga bagon suku a da wato gaskiya yi masu ba da jini so ko ne za ta yi yawa amma ya koyi zanuru ya danin mai kakayi daga bagon suku a ga kuna addini ne kwata mai uyo ne buga ga laminat libraimiya form da bagon masu kun conference a tsawo ya ce kibo a biya ji wari ladiya ni ga addini yahudiya nasiraniya musulunci lujani idan shi ne gya ne sa sallar mutuku wannan zai yi ila shi na ji imani bi alkur'aniya wannan zai yi na mai eh, gacin ganin ina yi giganin first world war miliyan zai ila wujawo musulmi wa second world war yi zai sha wuda ta shi wuga da dai miliyan nan musulmi wa zai dawo musulmi jira ka bu musulmi jira hmm. zai da ce bombu fi hiroshima japan bu sun ji amerika ya zai ji wuji shi kakuna ji sakan wadu wani wunji germany da sauransa wunji mishan yaya na ji bata mamali a terrorism ya hmm. kuyo ko allah kiyaye mu ulaika humul kafiruna haka watadna lil kafirin azaban muhina wa nu'minu imaji imani bi anna la nabiyya ba'da muhammadin rasulillah adi annabi ne ci zuma ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa man da'a nubuwata ba'dahu zando ne ga claim yi annabci zuma ya annabi wannan aw saddaka man idda'a fa huwa kafirun ko gaskiya la ya ga claim yi annabci na zannan waje kafiri ma'ana tulaiha musalimatul kazzab sajjah ko ahmad al ya bai zai biya ce claim ya annabci na a ne fata ga manasu zane za claim ya annabci gan ya annabi na zai kafiri waga kiyaye ma jiya za da ci ya annabi umma ji annabi ya suke kiwo ci wajen gani ko ya bayani gogalianiyan kaku ne la bayani bai gan ajiya ne yin zaga ko da ya ga shi zuzu na shi ibn azumi bai manwaci ga ci, ga ajiye annabi yi zagi na na maryam mai yi zagi na gole na yi egypt ya du na wacin biti na ebu gole ta wili don goyi bugun waye ga kafirya ebu obila ya gu babu wannan mun da annan mu <laughs> kaze bu lil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin ibn zanawa al qur'an da sunan mai ijma'il muslimin jila ga mana wallahi alam san insha Allah sai baraka ka tawaje bane ga ne dinan mai ba mu lada a yi ga ci mishina mai gafarta mana subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh